Ah, assalamu alaikum rahmatullah prince barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo A ah, a cikin videos din da na kawo a baya akwai wasu website guda biyu wanda na a ah, na ware su wanda waɗannan website ɗin gaskiya ana samun kuɗi da su sosai ba kamar sauran platform bane waɗanda za a ce misali wani platform ɗin zai yi wata uku sannan su tahi wani zai kai wata biyar wani kuma shekara ɗaya su waɗannan permanent ne ko da yaushe suna nan domin an jima ana samun kuɗi da su a na farko shine naira workers naira workers ana samun kuɗi da shi za ka iya withdraw a da naira suke biya sannan kuma wajen yin registration free ne ba ka biya kuɗi ba sannan na biyu kuma shine a fico workers wannan fico workers din shi shi kuma da bitcoin suke biya idan ka gama yin wannan aiki naka idan suka biya ka da bitcoin idan a idan ka cire wannan coin naka sai ka je ka sayar da shi so dukansu free ne registration ba sai ka biya kuɗi ba sannan kuma ana samun kuɗi da yake sosai aiki ne za ka yi ɗan kaɗan wanda za a ah, ana biyan ka kuɗi so na aje muku link na waɗannan bidiyoyin da na yi duka guda biyu a ƙarƙashin wannan bidiyon ga waɗanda ba su kalli bidiyon ba kenan idan baka kalli bidiyon da in yi ba so na aje link a ƙarƙashin wannan bidiyon kai tsaye kana danna kan sunan bidiyon da kake kallo ta za ku ga na aje link na farko shine na nera workers link na biyu kuma shine na pike workers Na gode mu haɗa bidiyo na gaba.